أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin kowa da komai, wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta Juma'a ranar sha biyar ga watan bakwai watan rajab bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da shekara goma sha tara idan littafin ya tabbata Allah muna ƙara maka godiya da ka ƙaddare mu da rayuwa muna musulmi Allah ka sa mu cika muna musulmi Kuduban mu ta yau tana magana ne akan kira zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kadaita Allah da bauta shi kadai. Alhamdulillahi wa rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله شرح الله صدره وأعلى في العالمين قدره وجعل الذلة والخسارة على من خالف أمره تركنا على شريعة الإسلام الخالدة الواضحة التي من تمسك بها نجا ومن فرط فيها غوى فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديهم اقتدى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيره التي لا يقبل غيرها ولا يرهم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإنها النجاة والفلاح والعزة والشرف والسعادة باين هكا ya ku yan uwa musulmi kamar yadda ni bayyana muna ba tana kiran mu ne akan jaddada kira gare mu mu gyara taren mu da Allah subhanahu wata'ala mu bauta wa Allah shi kadai sannan mu nisanci shirka da Allah mahalicin mu kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake faɗa a wurare daban-daban a cikin littafinsa mai girma daga ciki akwai faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ce, Ya ku masu imani, ya ku mutane, ku bauta wa Allah, Ubangijinku, wannan da ya halicce ku, kuma in ma ba ku tuna ba, shine ne ya halicci al'ummomin da na gabace ku, ku bauta masa shi kaɗai ko za ku samu kariya daga shiga wuta. Shi ne wanda ya halitta muku ƙasa wagga da kuke tafiya da gine-gine da hidimominku na rayuwa a kanta shi ne wanda ya halitta muku sammai wagga da ta zamo runwa gare ku daga cikinta ake saukan muku nau'o'in arziki daban-daban yana saukan muku ruwa daga sama kuma idan ruwan suka sauko Allah ya fitan muna da tsire nau'o'i daban-daban Shi ne mai azurta mu ya ku bayin Allah da nau'o'in arziki daban-daban don haka Allah ya kira gare mu gaba ɗaya ya ce kada ku sanya mu Allah kiyo shi, alhalin kun san da Allah shi kadai ne mai azurtawa shi dai ya cancanci a bauta masa Allah ka ba mu ikon tsare dokokinka Allah subhanahu Ta'ala ya ambata muna a kissa daga cikin bayansa annabi Ibrahim lokacin da yake ce ma mutanensa cewa ni fa wa Ibrahim iz qala li qaumihi lokacin da yake ce ma mutanensa ku bauta wa Allah ku kiyaye dokokin Allah yin haka fa to shi ya zama alkhairi gare ku in kun kasance kuna da masaniya hakika za ku bauta wa Allah ko kuma abinda kuke bautawa kuna barin Allah tabaraka wata'ala wasu gumaka ne ba kuka halitta da kanku ko kuka kera su ko kuka tsara su ko kuka shirya su ko kuka sassaka su ko kuka aje su kuna bauta musu da kanku ba Allah ya sa ku ba gumakan ma wani abu ne daga cikin abin da ya isko ku bayan halittar ku amma kuka aje shi kuna bauta masa da kanku don ɗaya jayanci da wauta kuna bauta masa don ɗaya ƙeren ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce haƙiƙa wanda kuke bautawa ba Allah ba baya mallakar komai na arziki komai na Allah ne duk abin da kuka gani na nau'in arziki na Allah ne su wa ta'ala don haka ku nemi azurtawa da arziki wurin mai arzikin mai azurtawa ku gode ma Allah shi kadai kuma gare shi ne fa kowa da kowa zai koma Allah su wa ta'ala ya sake cewa kada ku riƙa abubuwan bauta guda biyu su zamo su ne allolinku shi wa Allah ubangiji ne guda Allah yake ni kadai nake dan haka ku bauta min ni kadai ku ji tsoro na ni kadai kuma duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗai na Allah ne Allah ce shi wai yanzu wani Allah kuke jin tsoro kuna kiyaye dokoki ne kuna ganin shi zai kare ku ga musiba kuna ganin shi zai biya muku ku na rayuwa ai duk wata ni'ima da kuka gani kuna da ita na gidaje da abubuwan hawa da abubuwa na jin daɗi na more rayuwa duk daga Allah ne subhanahu wata'ala amma kuma duk da haka idan wata cuta ko wata musiba ta same ku madadin ku koma ga Allah mai azurtawa mai ba kowa sai ku koma ga wani Allah ku bar Allah subhanahu wata'ala sannan tare da wannan idan kuma kuka koma ga Allah lokacin da babban musiba ta zo bayan musiba ta kwaranye kuma sai ku koma ga wani Allah kuna bauta masa ashe wannan hauka ce jahilci ne kuma wauta ce ga wanda kake tunkara lokacin da musiba babba ta zo kamar yadda mushirikan da suke yi idan babban musiba ta zo sai a koma ga Allah amma ya karama wata aka ganin ba komai ba ce sai a koma ga gumaka amma babbakan irin nutsewa ruwa ko wata babba musiba ga tana an gani an gangaro ma bala'i to ga Allah za a koma in Allah ya kwara yin wannan musiba kuma sai a koma ga bautar gumaka kaga wannan hauka ce da wauta Allah mai girma da ɗaukaka ji ban halitta nau'in mutane da aljanu ba don su sheke aya don su yi rayuwa kawai a ya shekaru a zauna shekaru in aka tsoho aka dudduge a koma haka nan dai a yi ta zama yadda aka ga dama a'a Allah ya ce ku sani da mutane da aljanu dukkan halice ku don komai ba sai don bauta Allah ce ban niyya kuma wani abu gare ku na azurtawa na ku bani wani abinci ko wani abu duk abin da ma kuke samu na arziki duk abin da kuke gani na rayuwa daga Allah suke don haka ku goma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne amintacce wanda ke azurta bayansa. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukunci, Allah ya yi umarni, Allah ya yi horo cewa kada a bauta wa kowa sai shi kadai, amma uwaye, uwa da uba suna da wani matsayi ga ɗan adam, shuko suna da haƙƙin a kyautata musu, a mutunta su, a darajar su. buhari da muslim sun hitar da hadisi daga mu'azin nujabal jabal Allah ke yarda da shi yace na kasance wata ran ina goye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ga wani jaki sai manzon Allah ya ce ya kai mu'az shin wai ka san haƙƙin Allah a kan bayi ne sannan ka san haƙƙin bayi wanda Allah ya ɗora ma kansa sai ni ce Allah da manzo su ne suka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Mu'az hakkin Allah akan bayi ne shine su bauta mai shi kadai kada su hada shi da komai wajen kowane nau'i na ibada komai ka san ka yadda ka amince Allah ɗaya aka nema gare Allah ɗaya ka biyan bukata Allah ɗaya aka bauta ma Allah dai aka tsoro, Allah dai Allah dai Allah dai komai ka koma ga Allah gaba da shi kaɗai. wannan abin da manzon Allah ya ce ma mu'azu bin jabal cewa haƙƙin Allah ga bayi ne su bauta mai shi kadai kada su hada shi da kowa wajen bauta sannan haƙƙin bayi wanda Allah ya dora ma kansa ya yarda ma kansa ya amince ma kansa cikin adalcinsa da falalarsa da ramarsa ga bayi shine Allah ba zai azabtar da duk wanda bai shirka da shi ba duk wanda ya mutu bai yi shirka da Allah ba ko ya mutu ba yana mushriki ba Allah bai azabta. ko da ka yi shirka ɗin ka tuba mu Allah ka mutu ba mu shirki ba Allah ba zai azabtar da kai ba kenan duk laifin da ka yi idan Allah ya ga dama sai ka zama cikin mashi'a Allah Allah ce ya ke maka da haka wannan ba karamar daraja ba ce ba karamar falala ba ce ba karamin matsayi ba ne cewa Allah bai sanya mai tauhidi cikin wuta sai mu'azum jabal saboda wannan abin ya kasance abu ne na jin daɗi da murna ya ce to ba zan sanar da mutane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kada ka sanar da su su dogara ga tauhidin su su bar sauran ayyuka na ibada ka kyale amma tare da wannan mu'azu ibn jabal a ƙarshen rayuwa tai domin gudun kai ya zan ya boye wani sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanar abin gashi har ya kawo gare mu don haka bayan Allah mu kiyayi Allah mu tsare dokokin Allah mu tsare ibada Allah mu kyautata tarinmu da Allah subhanahu wa ta'ala mu munan kanmu kusan kullum cikin laifi muke ga Allah kullum cikin kurakurai muke ga Allah mu yarda da bayan Allah muke mu tuban mu Allah mu rinka istighfari ga Allah muna roƙon Allah duk halin da muka samu kanmu Allah kai muna mafita duk halin da muka samu kanmu Allah ka yaye muna Allah ka yi muna mafita yan uwanmu da ke can ana azabtar da su bigairi mattasabu an rike su ba libala don ɗaya zalunci Allah ka yi musu mafita Allah ka ceci Ahmad Suleiman da shi da ‘yan uwa ne da sauran al'ummar da azzalumai suke rike da su Allah ka cece su Allah ka yi musu mafita Allah ka kare su daga kowace irin cuta ka kare su ka kare al'ummanmu ka kare jahohinmu ka kare ƙasarmu baki daya Allah ka kare dukkanin musulmi har wanda ba musulmi ba Allah ka kare shi daga irin wannan musiba da cutar da za a cutatar da kai abin da baka yi ba baka kaba haƙƙin kowa ba a je a sai da gonakin ƴan uwa a sai da kayayyaki a tattara kuɗi a yau tarbace a bi masu kuɗi a tattaro a kai matattan banza su sha giya su yi zina su yi fasadi su ƙara yin makamai kuma su ci gaba da kama bayin Allah Allah kai muna maganin su Allah ya isa Allah kai muna maganin waɗanda bayin Allah kamar yadda malam Buhari Ibrahim Barza ya kira wajibi ne ga shugabanni su waiwayi irin wannan halin da ke gudana a wannan ƙasar ba su samu mulki kawai su haye su ta tahiya ba kamar yadda malam Buhari ya ambata shugaban ƙasa yanzu muka kabi ne bashi maganar zaben shugaban ƙasa ta riga ta ƙare Allahumma in dai ba wani abu ya biyo baya ba na a ce eh, irin yadda aka a samu wani abu a ce an soke zaɓe a komai ba wani abu wanda kuma za mu koma zaɓen shugaba Buhari ya hau ƙasarmu Najeriya ya muni shugabanci mu dai mun gama namu aiki abinda aka yi ne shine ya dubi Allah ya dubi al'ummar Najeriya ya dubi yadda 'yan Najeriya suka so shi suka bashi goyon baya ya kau da kai ga waɗanda ba su ba shi goyon baya ba ya haɗa Najeriya gaba ɗaya ya ɗauki ƙasa ta ta ya yi adalci ga waɗanga bayan Allah musamman waɗanga bayan Allah da ake azabtar da su ba libala kamar yadda Malam Buhari ya ambata na tabbata da a ce wani babba ne cikin awa biyu wallahi ana gano waɗanda suka yi wannan aiki a sun san wanda suka yi wanda ana waya da shi memorin da aka waya da shi ɗazu in an jima ana ya buga mai shi na agarai kama shi wani abu ne ga hukuma in ta yi niyya in ba hukumar mu ta Najeriya ba da ka sakaci ga bayan Allah da ka sakaci ga al'umma kasarta Allah ya shiryar da shugabanninmu Allah ya shiryar da shugabanninmu Allah ka nuna musu zubar da jinin mutum guda bala'i ne ga ƙasa bale a yi ta kashe al'umma a yi ta azartar da al'umma mutane su yi ta gidajensu a dawo da gawawakin yau zamfara wa'annan wuraren mutum na hita babu tabbacin dawowa ce gida ga shewa ya shafi katsina ya shafi sakwato ya shafi sauran wurare ga musibar nan tana ta tafiya kuma Allah ɗaya san yadda za ta na Allah ka kare mu Allah kai muna maganin waɗanga azzaluman ka shirya da shugabanninmu ka ganar da mu abin da ba mu gane ba kamin ci gaba muna ta'aziyya ga mai alfarma sarkin musulmi muna ta'aziyya ga mai alfarma sarkin musulmi haka muna ta'aziyya ga mai girma gwamnan jihar Sokoto da ‘yan uwa da ‘ya'ya da abokai na wani basarake na wannan yanki na Wamakko shine Alhaji Salihu Barade ya shiga gida shekaran jiya lafiya lau sai ga shi jiya ba a tashi da shi ba duniya muna roƙon Allah ya ji ƙanshi Allah shi masa rahama Allah ya sa aljanna a makomarsa kurakuransa ya yi Allah shi yafe mai Allah ya karbi ayyukansa na kwarai mu da muka rage Allah ka samu cika da imani الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون أحمده تعالى حمدا يتقرب المؤمنين الموحدين إلى جنة الفردوس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هاديا عبده ورسوله وهاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وسار على نهجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسن يقوب إن الله حقيقة أيكي إذا يحدد الشركة أيكي النور بزجيني duk aikin da ɗan adam zai aikata a duniya na ibada sallarka azuminka zakkaka, hajjinka nafilarka azuminka na nafila ka tsare alhamis da attanin ka tsare kwana uku na kowane wata ka tsare ziyarar yan uwa ka tsare ka tsare ka tsare ka tsare ka tsare amma ga al'amuran ka baka bar mu Allah sai ka yi shirka da Allah wallahi duk ayyukan nan gaba ɗaya ba ruwan Allah da su idan ka zo mai kana mushriki wallahi duk sun ruguje wallahi ba mai amfanin ka wurin Allah ba mai kare ka wurin Allah sai Allah ya saka cikin jahannama wallahi da haka yan uwa musulmi duk wani abu da aka ce maka shirka ne kai kafa kafa kai hattara kai taka tsantsan kuma shirkan nan ba babba ba ko karamar shirka ko karamar shirka wallahi mai kafa kafa da aikata ta bale shirkar da za ta dawwamar da mai ita har abada abadi cikin jahannama Allah ka kare mu daga shirka babba bale karama bale babba hakika shirka duk wanda aiki ne ya haɗu da shirka to Allah bai karba aiki ne kuma ya kasance cikin masu dawama cikin wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle Allah baya gafarta a shirka da shi biya da Allah ka son ka biya da yake maka kallon kana mai ƙoƙari kana mai ibada idan ka kuskura ka haɗa shi da wani wajen ibada to duk aikin da ka yi wallahi ya rushe kuma Allah bai gafarta maka amma Allah yana gafarta ma duk laifin da ka yi in dai bai kai shirka ba ga wanda Allah ya ga dama cikin falalarsa da baiwarsa sai ya yage maka da haka duk laifin da ka kai duk laifin da kaga mutum na yi in dai bai shirka da Allah to kai mai fata ta alkhairi kai mai tsammanin kila Allah zai yaye mai ya sashi aljanna ba tare da ma an sashi ba kai ko Allah bai yaye ma ba in dai ka mutu ba mu shirki ba sai dai a saka wuta ko da shekara miliyan uku ne a hidda kai sai ka kare cikin aljanna Allah ko sakan guda Allah kada mu cikin jahannama ya Allah ko sakan guda ya Allah kada mu cikin jahannama ya Allah Allah ka yaye muna da falalarka da rahamaka da jin kanka Allah ka yashe mu da kurakuran mu ka sa mu cikin aljanna tun farko ya Allah wala wala duk wanda ya shirka da Allah hakika ya kirkiro babban laifi laifin da babu iri ne a duniya laifin da ba irin shi a duniya karamin misalin da zaka gano laifin shirka da illa shirka malamai suna ta buga misali kai ne ka je ka yi wa amarya ka kashe kuɗi ka kashe mata makudan kuɗi ka gina gida na musamman son kowa ƙin wanda ya rasa ka kawo ta gida ka aje ta musamman ta daga kai sai kai amma kana da direbanka ko yaron ka mai kulama da gida an kawo amarya ta kare kana cikin abokai ka zama abin da kai ka dawo za ka shiga gida ko da ka zo sake isko yaron ka mai ba da ruwan gida mai maka hidimomi wanda ka amince mai shi kaka aiki da kuɗi da komai da komai shine ne suka isko shiga shi ga amarya sun baje bisa jin hida ya za ka ji tana yahe mai kai dai da kadibi na ganin kai kana yahewa amma mahi yawan mu ina ganin ba a yahewa amaryarga wadda ka ganin wahada ka la ka laka yanzu ga gashi ga ita ya za ka ji to amaryar nan kai kai ta ba sai wata kai ba wasu daki na ka in wani abu ya faru na ya mutu wa aure ta yi za ta yi kuma ta aure wani ba kai ba to ka auna ɗan ƙaramin misalin ka ba wannan misalin ba yanzu ba mun yi zaɓe ba sati biyu da sun ka wuce gobe duk lokacin da ka ɗauki taddawa ka dafa kan duba sai ka ce ah, a dr abdullahi dingadi yana pdp malam buhari ibrahim bazza yana apc kuma ga su kowane su gwamna ya kaso kuma duk ina son su sai ka ɗauko dawa ka danna ma alamar dokta ka danna ma alamar buhari don allah ainihin tana unwani da wannan duk son da kuka kai musu saboda me saboda ɗaya ka zama shirki ka haɗa buhari da dokta wajen soyayya ta duniya ta mulkin duniya ka haɗa buhari da dokta allah wato hukumar najeriya ta aina ba ta yadda ba ba a ce to tun da yana son buhari yana son dokta bari a raba musu a ce rabin ƙuri'a ga ta dokta rabi ta buhari ko ko a ce ai muhawara a barma wanda ya fi shekaru a ce to kila dokta ya tsara shekaru da karatu bari a bar mai ita ana yarda ejan na yarda mulkin shekara nawa na halar shekara hudu amma sabu duk da haka san mutum ka haɗa shi da wani kaddafa INEC ba ta yadda ba wannan takardar ta zamo dameji ba ta da amfani da ita da banza dai ba haka ba ne a to kai kana da wannan kana kokari ka kiyaye kakkawa dan takarar ka in balad gaban za ka zan aikin banza amma shi Allah da ya halicce ka ya baka abinci ya baka abin sha ya azurta ka ya baka lafiya ya baka iskan da kake shaƙe idanunka dan abu kaɗan in ya shiga ka samu takura wanda ya tsare ma idanunka ka dibi ko ina da harshenka da jinka da ganinka da komai naka ya baka na'urori daban-daban cikin harshenka ya maka na'urori iri-iri cikin bakinka kana da abin da zaka gane zaki kana da bangaren da ka gane tsaki cikin baki guda fa akwai bangaren da in ka ɗauko kulorkui ka aza baka jin tsaki ne duk cikin halshe guda kana aza wani wuri baka jin ɗacin sai ka kai ga wata gaba sannan kai ubangijin da ya ma gani imomin kana ganin haɗa shi da wani ba komai ba ne amma haɗa dokta da malam buhari ya zama laifi ina hankali ina tunanin ɗan adam to saboda haka abin renin wayon ya yi yawa Allah ke to bai da gafartawa kwai haka nan Allah bai gafarta mai kuma kowa ko ɗan ko ɗan wa kake ɗan gidan kowa kake Allah bai gafarta maka da haka wallahi mu yi hattara kada mu mutu da shirka duk aikin da kake yi in dai ka mutu ba shirka ba ana fatan Allah shi yahe maka Allah ka yahe mu na gaba Allah ya sake cewa lalle Allah baya gafarta fa a hada shi da wani amma yana gafartawa abin da bai kai haka ba ga wanda ya so duk wanda ya shirka da Allah hakika ya bace bata mai nisa wadda babu waiwaye bale dawowa Allah ka kare mu daga shirka da kai Allah ka ba mu ikon mutuwa muna masu tauhidi muna masu kade taka da bauta ya Allah ya ku bayin Allah hakika shirka hadarinta mai girma ne wallahi wurin da aka tana dama masu shirka wuri ne mummuna ƙyace ne na wurin Allah tabaraka wa ta'ala wallahi mu yi hattara da Allah mu kiyayi Allah mu kiyayi shirka da Allah kar mu manta da bayan Allah salihai annabawan Allah da manzanni Allah ya tattara su tun daga annabi Ibrahim da annabi Ishaqa annabi Yaquba annabi Nuhu annabi Dawuda annabi Suleiman, da Ayyuba da Yusuf da Musa da Haruna da Zakariya da Yahaya da isa da ilyas da isma'il da yasa da yunus da lutsa duka gaba ɗai allah mai girma da ɗaukaka duk taron waɗanga annabawa a can gaba bayan allah ya jero ubannansu da zuri'arsu da sauran 'yan uwansu waɗanda suka biyo baya gare su can gaba sai allah ya ci wallahi wallahi da sun yi shirka da Allah da duk aikinsu ya rubuce duk annabawan ba da salihan bayi da manzanni Allah ce da sun mutu da shirka da duk aikinsu ya rubuce gaba ɗaya wajen annabi ashirin da biyar Allah ya tsaro cikin sura guda ya ce da sun yi shirka da Allah da duk aikinsu ya rubuce. to kai ko me matsayinka cikin addini waɗanda Allah ya zaɓa tatacci ya yi barazana da su don a tauna eh, tsakuwa aya ta ji tsoro ko aya mun kai bisa ga annabawa ba mu kai ƙarhin aya ba in aka ce su tsakkuwa da mu ba mu kai aya ba to an ce musu in suka yi shirka da Allah duk aikin su ya rubuce to mu ko fa mu ko fa Allah ka cece mu Isma'il ibn Kasir yace hakika mushrikai ta jahilcin su da haukar su da gigitarsu sai da suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce mai yazo ya bauta ma allolin su kuma za su bauta ma nashi sai a rabu lahiya eh, shi su juda ga gumaka su ko su sai su wa Allah ne su juda haka sai a zauna lahiya a zauna lahiya babu rigima babu fitina sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya kira shi ya saukar da aya Allah ya ce ka ce musu yanzu wani Allah kuka horo na in bauta ma ya ku jahilai sai wannan aya ta sauka Allah ce wala qad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in laya la yahbatanna amaluka wala ta takunanna min al khasirin Allah ce mun yi wahayi gare ka mun yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka duk mun yi musu wahayi mun tabbata musu wallahi duk wanda ya shirka da Allah da ka yi shirka da Allah da digo guda Allah ya ce da aikinka ya rubuce da ka zama cikin masu hasara sallallahu alaihi wa sallam. badaɗayin Allah masoyin Allah mafifici daga cikin bayin Allah gaba ɗaya Allah ya yi hujja da shi don mu yi hankali wallahi bai yi shirka ba bai yi ma Allah laifi ba in ma ya yi Allah ya ce ya yi yana can cikin aljanna Allah Allah ya yi muna barazana da shi don mu yi hatara mu kan makam Allah ka shiryar da mu shiryar da ba bata bayanta Allah ka ganar da mu abin da bamu gane ba Allah ka sa mu mutu da tauhidi yan uwa musulmi hukumar zaɓe ta ce zabe bai kammala ba mun yi zaɓe sati biyu sun ce akwai saura gobe ma akwai amma gobe mu ba ta shahe mu ba yan wurare ne kaɗan kila ruwan wadda an ka zaɓa yana ganin ta dubu aiko yanzu an ce ɗari da wani abu kun ga yan kaɗan ne cikin jihar Sokoto to abin nan da ya rage wanda zai sa a ce wane ne shugaba ya Allah ga mu gare ka Allah ka zaɓa muna mutumin kirki Allah ka zaɓa muna mutumin kirki wanda ta'addancin jihar Sokoto zai yi shiru in ma sun yi niyyar hito shigowa za su koma ya Allah ka zaɓa muna mutumin kirki ya Allah ka zaɓa muna mutumin kirki ya Allah ka zaɓa muna mutumin kirki mutumin kirki mutumin kirki mutumin kirki ya Allah wanda kaga so yana son ka wanda kaga alheri ne ga jahan mu ya Allah ka zaɓa muna shi ko muna so ne Allah ka tabbata muna so ne in ma ba mu so Allah ka sa muna so ne ka zaɓa muna shi ya Allah wanda bai da alheri Allah ka kyale shi can zamna gida shi huta إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أجمعين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم